matsalolin da suke faruwa a wurare daban-daban waɗanda suke ɗaga hankalin dukkan wani mumini ko da ba mumini ba ma duk mutumin da yake da tausayi a zuciyarsa hakika abubuwa ne masu tada hankali musamman matsalolin da suka shafi tsaro a ƙasar mu kowa yana sane da abubuwan da suka faru a ɗan baya-bayan nan zama ma abubuwan da ba su bushe ba haɗin suke faruwa musamman a waɗansu daga cikin jihohi na arewacin najeriya kuma sai suka zama a daidai lokacin da aka fara buga gangar siyasa wanda 'yan siyasa galibi hankalinsu ba a kan maganar tsaron nan yake ba daga wanda zai amfani da maganar tsaron ne domin siyasarsa sai kuma wanda zai yi amfani da ko kuma wanda zai wance kali da maganar tsaron ya ma nuna kamar tatsuniya ce saboda matukar wannan maganar tsaro idan ya ci gaba da damuwa da ita ta yi ta kama masa matsala a siyasa to abinda kullum muke faɗa shine ba da ya gargari Allah na sarki kuma Allah shine gatan mu farko da ƙarshe a cikin abin da za mu iya ba Allah ne gatan mu ballantana abin da ba za mu iya ba al'amarin tsaro al'amari ne da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora amanar gudanar da shi da tabbatar da shi akan gwamnatoci bai ɗora shi ba akan abin da ya shafi al'umma a ɗaya sun su shi ta Allah maɗaukacin sarki ya sanya kowace gwamnati babban abin da yake zama amana na farko da za a yi mata hisabi a kai ina ce gwamnatin ina nufi su mutane da za su yi mata hisabi a kai da kuma shi allah hisabi da zai yi wa masu rufe da madafun iko a gwamnati shi ne maganar tsaron rayukan mutane da lafiyarsu wasu gwamnatin da ta gaza a wannan to ba ta da bambanci da yofin da babu ita saboda dama dalilin da yasa aka kafa gwamnati ke dalilin da yasa aka kafa ƙasa ke babban manufar constitution ɗin ƙasa ke shine a kiyaye wa mutane lafiyarsu da dukiyoyinsu da rayukansu idan ba za a samu wannan ba kamar gwamnati ba ta nan saboda dama ana kafa gwamnati ne in an bar mutane ba gwamnati su babu tsaron lafiya da dukiyoyi da rayuka to idan kuma gwamnati tana nan kuma aka ya zama ana yin haka ya zama kamar gwamnatin ba ta da amfani ke wanda yana ɗaya daga cikin mafi girman jaraba wanda Allah maɗauki sarki ya jarrabe mu da shi kullum yan siyasa a cikin daɗin bakin su da ƙaryar da suka saba yi wa mutane wanda ya riga ya saba kuma har su ma talakawa idan sun ji ana yi kawai sun san tatsuniya ce da ƙaryar banza sai kullum a rika cewa wai ci gaba ake samu sai a ce wai an magance matsalar kashin kaza kai kuma kana da hankalinka ka san da cewa kullum karuwa yake ba raguwa yake kuma kullum ka san da cewa jiya ta fi yau shekaran jiya ta fi jiya shekaran jiya wancan ta fi shekaran jiya kuma in ba kokari aka yi ba ta yi yau kuma ta fi gobe kana jin tsoron gobe sama da yadda jiya ka ji tsoron yau mutum za a yi a zo a yaudare ka da cewa wai ana samun ci gaba ba wani ci gaban da ake samu kuma kowa yana da hankali ya riga ya san wannan so abinda kullum muke ƙara jaddada wa mutane shine wallahi da gaske ne ku tashi ku yi addu'a kar ku tsora amanar rayukan ku a hannun wani don wallahi ba za ta iya muku su ma ta kansu suke wanda kuke tsammani cewa shi ne wanda zai zama amanar rayukan ku a hannunsa shi ma ta kansa yake haka kawai kuma da al'amarin ku ga Allah kadai ku yi addu'a ku tsora amanar rayukan ku a hannun Allah kawai Allah ya san inda zai ɗora amanar rayuwar ku amma ba a hannun mutanen da su ma ta kansu suke yi ba ko kuma suna amfani da waɗansu daga cikinsu ko kuma galibinsu suna amfani da wannan maganar rayukan nasu ne saboda su kuma su ƙara wato wani abu da ya shafi siyasar ba damuwar su ku ba ba kuma damuwar su ƙasa ba saboda haka tsakani da Allah wani al'amarin duk mai hankali zai gaya wa kanta kuma zai gaya wa wani mai hankali dan uwansa da kan mu dauke shi da wasa kuma da gaske ne mu dan gata ne a wurin Allah mu musulmi ne kuma Allah madaukakin sarki ya ce wato kar mu yanke tsammani daga karbar addu'arta a gare mu saka mu ci gaba da kaskantar da kanmu kawai ne ya Allah mu ci gaba da kaskantar da kanmu mu roƙi Allah akwai abubuwa da talaka ya riga ya yafe ya san ba zai same su ba su da gwamnati ce ya kamata ta masa hanyoyin galibi hanya ta biyu da take kashe mutane a wannan kasar ita ce hanyoyin da gwamnati ya kamata su gyara babu kyakkyawan infrastructure na hanyoyin da mutane suke bi bayan mutuwa ta rashin lafiya ta yau da kullum hanya ta biyu da ta fi kosin death a ƙasar nan shi ne hatsarin mota galibin abin da ke jawo hatsarin mota kuma bisa ga alƙaluma da diddigar federal road safety ko ne rashin shan hanya da kuma abubuwan da mutane suke yi akan hanyar da tuki saboda haka ko daga alƙaluma na gwamnati abin da ya fi komi kashe mutane bayan hanyoyi na natural forces ne gwamnati take kashe mutane ta hanyar rashin samar da abin da zai kare mutane da lafiyar hanyoyinsu kusan mutane sun riga sun yafe wannan abu na biyu shine a ce gwamnati ta sama maka makarantu saboda saboda ci gaban ilimi ta samar da asibitoci da kyakkyawan hanyar kiwon lafiya saboda mutane su zama sun samu jin cewa lallai suna da gwamnatin da za ta kula musu da wannan galibinmu ko kusan duk wanda yake da hali da jami'an gwamnati da waɗanda ba sa cikin gwamnati ba wanda yake jiran gwamnati wajen ilimin 'ya'yansa kowa makarantar private yake kai 'ya'yansa tun daga kan naziri har zuwa primary har zuwa secondary wanda shine basic education ba wanda yake jiran gwamnati akan basic education sai dai wanda ya fi karfin sa bai da hali kai so da maganar makarantar gwamnati kawai lalura ce a wurin talaka yanzu jami'a ma ita ce kadai da mata rage a hannun gwamnati ita ma yanzu kan kan kan ake kokarin ne tsakanin private university da public university su ma nan gaba wasu daga cikin jami'an gwamnatin ne da su suka sato kuɗin gwamnatin za su yi ƙoƙarin kashe jami'o'in gwamnati saboda su rinka kafa jami'o'i private saboda kowa ya koma private yadda aka koma private a primary da secondary aka suke so a koma a private a maganar jami'a sai zama sai abinda suka cakka suka karba a hannu to asibiti kuma ba wanda yake da hali da shi ma yake da damar da zai iya zuwa private hospital da zai je asibitin gwamnati galibin asibitocin gwamnati idan an rubuta abu za a sayo cinyewa za a idan an kawo su ko ma'aikatan ko saboda su ma azzalumai daga cikin su ko saboda ba a ba su haƙƙin su yadda ya kamata ba ba za su rike aikin yadda ya kamata ba wanda ya bude private hospital zai tsaya ya tabbatar da cewa ya inganta ko don saboda jarinsa amma wanda yake asibitin gwamnati ya san shi bai asara ba don haka shi ma asibitoci suka zama dilapidated ma'aikata kuma ba su rabu da kula da aikin ba ko suna kukan rashin isassun ma'aikata wanda za ka ga an daɗe ba ɗauki ma'aikatan da suka kamata ba kullum suna kuka asibitoci ba na ƙauye ko na birni to sai zama waɗannan manya-manyan abubuwan infrastructure tabakun na hanyoyi ko na wutar lantarki ko na ce duk babu wanda mutum ya dogara da gwamnati in kana son wuta ka ja taka in kana son ruwa ka tona naka in kana son hanya ku haɗu a unguwa ku ta ku saboda haka komi ba wani abin da mutum zai dogara da gwamnati a cewa tabbas ne zai in kana son makaranta ku yi ku in kuna son asibiti ku yi naku abin da ya rage guda ɗaya da ɗan adam ba zai taɓa iya wa bakin gwamnati ce kaɗai ta shi ne harkar tsaro shi kan mutane ba za su iya amma shi ma ya gagara to me kake tsammani mutum zai jira kuma wani gwamnati ta duk abin da dan adam zai iya wa kansa ya yi a Najeriya dan adam zai iya wa kansa nema wa kansa ilimi ya yi. zai iya nema wa kansa lafiya ya yi. zai iya nema wa kansa wace ce harkar noma da taki da wai duka yi ba subsidi a kan taki ba subsidi a kan wa. kowane abu da ya kamata a ce gwamnati ta maka mutum ya hakura ya san ba zai samu ba yana nema da kansa wasu sun daina an daina ba ruruwan cewa a bamu saboda an san ba za a samu ba sauran abu ɗaya ne kaɗai ya rabi protection of life and property ya zama ba kai ne dan sandan kanka da za ka kwanta a gida kuma ka fito kai gadin gidan ka karfara ya shiga ba ba kai ne sojan kanka da za ka kare kanka akan in za ka yi tafiya a highway ko a wani wuri kar wani dan ta'adda ya kashe ka ko ya kama ka ba to shi ma sojan shi ma yana kuka da kansa yana jin tsoron shi ma ya yi gidiya saboda haka kaga tsakanin da Allah mun kai lokacin da in ba muna da hankali ko ba mu da shi to ya kamata fa mu sani da cewa lokacin yin hankali yayi duk wanda yake jiran gwamnati akan komi wala ya bata wa kansa lokaci kuma kullum wannan abin ƙara lalacewa yake kuma idan kai kana jin tsoro to waɗanda suke cikin gwamnati ma sun fi ka jin tsoro saboda haka kuma kowa ka tambaya shi ma bai sanya ya za a yi a magance abin tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa na ƙarshe kowa in ka tambaye shi ya za a yi hakikanin da za a magance tsaro in dai yana cikin wanda za su magance ne shi bai san hakikanin yadda za a yi saboda wanda yana kullawa ne wani ce yana warwarewa saboda wani baya cin abinci sai wani dan ta'adda ya kama wani kafin shi ya ci abinci wani baya cin abinci sai an kashe wani wani baya cin abinci sai an rubuta da din ƙarya akan akwai kaza akwai kaza da mu a duk hanyar abincin mutane ta zama da jinin mutane ake ciniki su waɗancan a cikin daji suna cirikin mutane kamar akuya shi kuma wannan yana cirikin rayukan mutane da bayansa a ce a rubuta an yi ba a yi ba a rubuta ba a yi ba a rubuta ba a yi ba kuma ya ce an yi an yi kuma ya ce ba a yi ba duk saboda shi ta haka shi kuma zai ci abinci Allahu musta'an duk wannan ina ga muku ne ba don in so sa muku inda yake muku ciwo ko in fama muku sai dai in ƙara jaddada muku cewa wallahi ku yi addu'a ni ina cewa mutane su yi addu'a da gaske ina yin addu'a ne amma addu'a ta ni kadai ba za ta iya musan ba saboda addu'a ta damuwar al'umma sai duka al'umman ne sun yi addu'a ba mutum ɗaya ba ne ai ba ni ne kaɗai nake jin takaici ba ba ni ne kaɗai nake da kishin ƙasa ba ba ni ne kaɗai nake da abin takaici in ga wani ana nuna shi ana masa wulaƙanci an kama shi an yi wace ce ina jin damuwa akan mutane ina jin damuwa akan amma ba zan iya ni kaɗai ba dole babban abin da ya kamata ku tashi da gaske tsakani da Allah wallahi ku yi addu'a wallahi ku yi addu'a ni ban taɓa tsayawa ina tsammani a aikin hajji na yi addu'a a kan ƙasar nan irin addu'a da na yi bana ba wannan saboda sauran kaɗan ne ma kawai ni in cire kwaf to amma na san akwai ubangiji na ba zan cire kwaf ba to amma babban abin da ke damina waɗanda su suke jin abun a jikinsu amma sun ki su koma ga Allah su yi addu'a da gaske na sha gaya muku cewa na rantse da wanda raina yake hannunsa in da mu yi addu'a ta gaske duk wani abun Allah zai canza shi kuma duk wanda ya zama Allah ya tsaye wallahi sai Allah ya kaure shi amma sai kun yi addu'a da gaske ne saboda sai kun nuna wa Allah kun damu da ku ne masu damuwa kul ma ya aba ubikum rabbi laula du'a'ukum Allah shi bai damu da kuma sai kun yi addu'a amma ba ku yin addu'a sai da kawai Allah ya ce Allah ya sauka wannan ba ne addu'a ba sai ka je ka tashi da gaske a cikin dare ka sadaukar da rakokokinka ka sadaukar da sujadarka ka sadaukar da hawayenka akan abin da kake gani yake faruwa da waɗansu ƴan uwanka ka yi addu'ar da gaske a samu ɗaya a nan ɗaya a can ɗaya a can har a samu irin waɗanda Allah zai iya Allah maɗaukacin sarki zai iya barrantar da rantsuwarsu ko da sun yi rantsuwa akan abin da Allah madaukakin sarki bai saba yi a sanyi ba to in wannan shine Allah madaukakin sarki zai amsa amma akwai addu'ar da idan mutum ɗaya ne kawai yayi irin addu'ar annabi Musa alaihi salam ai Allah ya karba akan fir'auna amma Allah ya ce na karba amma ku jira in mutum ɗaya ne yayi addu'a daga shi sai annabi Haruna suka tsaya suna addu'a yana cewa addu'a annabi Haruna yana yana cewa amin sai Allah ce kar ku ji bad kuma an karɓi addu'ar fattaki ma amma ku jira tukunna ku ci gaba da tsayawa a kan da'awar ku ta yi malaman tarihi suka ce bayan wannan addu'ar sai da aka yi shekara arba'in ana wahala da fir'auna kafin Allah ya kafin Allah ya aiwatar da abin da ya karɓa kana yin addu'a Allah ya karɓa amma yaushe zai zartar to nan ko sai kun nuna wa Allah kun damu sosai sai Allah ya zartar yanzu in ba haka ba za a ce an karɓa saboda Allah baya watsar da addu'a dukkan mu mun yi imani in mu roƙa Allah ya karɓa amma yaushe zai zartar sai kowa ya nuna an damu amma galibin mutane sun damu suna jira gwamnati kullum sai mutu ce yana ta magana akan gwamnati gwamnati nan ba za ta yi ba ku daina magana akan ta kawai ku roki Allah ya muku da kansa ko ya sa su dole su yi idan su bara su yi bai kawai su ya kawo wanda zai yi zai iya ko ba zai iya ba to amma ba haka kuke yi ba kuna ta jira kullum sai dai a ta magana a ta magana akan gwamnati ba abin da za ta yi wallahi kuma Allah ba zai saurare ku ta fuskan gwamnati ba sai dai saurare ku ta fuskan shi kansa in kun je kai tsaye kukan ku gwamnati ba zai gyara muku komi ba wallahi ba ta ma jin duk maganganun da ake a arewacin Najeriya bai kai maganar mutum ɗaya ba a kudancin Najeriya in ya tashi yin magana ya hayaniya ya yi turan cewa ne ne shi sun fi ganin cewa ya fi zama haɗari sama da duk arewacin Najeriya su yi magana sano ne ana kashe mutane ana wane ne duka shekara da shekaru a arewacin Najeriya amma duka ga zanga-zangar da ake kai a Najeriya saboda dalilin waɗansu yara 'yan makaranta kaɗai ai ba mun ce an yi daidai bane amma kafin ai haka ba za ka iya kirga su in hundred ba adadin waɗanda aka kama in a arewacin Najeriya ne mai ruwa ne alama ya fi in thousand sai daga ce in million amma ba ya damu da su kuma nan ne inda musulmi suke wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ran musulmi daya fa a wurin Allah ya fi duniya duka da abin da yake cikin ta tsadar musulmi daya akan ya mutu garar ɗakin kaba ya rushe

وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدفاء بالصلاة من الشيطان وإذا دفاء أحدكم فليقبل ما استطاع رواه الترمذي وصححه رواه مسلم ولم يقل في الصلاة بارك الله فيك ما da shi kwaya ɗan ya ishe mu Allah ya وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث إلى أبو هريرة الله قال يرجع غريشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شوى النبي الله الله قال ثلاثة بسلامة غريشي ياتي التثاؤب من الشيطان حما دق الشيطان تجي فإذا تثاءب أحدكم تضيع عند أيهم يهمّا فليقضم ما تطاع to ya toshe bakinsa gwargwado yadda zai iya wani hadisi imamu turmi ya rawato kuma ya inganta shi duk da cewa hadisin yana cikin sahihu muslim amma shi a cikin muslim bai ce attasa umu fi salati ba sai ce attasa umu min ash-shaytan shi babu fi salat a cikin wani hadisi kalmar attasa tasaum attasa tasaum shine hamma kowa ya san menene hamma falyakzim bi ma'ana fal yasudda fahu sai mutum ya yi kokarin kare hammar ta hanyar matse bakinsa ya hana hammar ta fita in kuma dole sai ta fita sai sa hannunsa ya kare abinda hadisi yake cewa shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce hamma ba aikin shedan ne shedan ne yake sa mutum yayi hamma sawa'un a sallah ko ba a sallah ba saboda hadisin muslim a tasaqqumu min ash-shaytan wannan kuma sai da karawa da cewa hamman cikin sallah kenan